sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman akan mitoci 16, 21 da 25. sai kuma ta yanar gizo a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani fara'a, niyya, saroniya da dalol FM a jamhuriyar Nijar. Sai kuma alfa Radio a kuma sun kasar Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hassan mai na kaina zan gabatar. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan tashin farashin kayan abinci musamman ma gero a jamhuriyar Nijar a yayin da ake tunkarar watan Ramadan. Ita kuma jami'ar jihar Borno na shirin karfa koyar da ilimin rubutu da karatu da ajami don amfanin waɗanda ba su samu damar zuwa karatun zamani ba. Muna da shirin zauren matasa na VOA Hausa. da kuma sharhin jaridun Najeriya. za mu karkare da shirin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka amma da farko ga labaran duniya daga birnin washington dc assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a jiya lahadi sakataren tsaron amurka lloyd austin ya kai ziyararsa ta farko zuwa afghanistan tun lokacin da ya kama aiki yayin da washington take duba yiwuwar amincewa da wa'adin ɗaya ga watan mayu mai da janye gaba ɗaya sojojin da ƙasar ƙarƙashin yarjejeniyar da aka rattaba wa hannu shekara guda tare da ƙungiyar taliban austin ya gana tare da shugaba ashraf gani bayan ya sauka a babban birnin ƙasar kabul daga tafiyar da ya daga indiya wani rahoton ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ya ambato austin yana cewa ya kai ziyara afghanistan don ya saurara da kuma koya kuma yana so ya fahimci menene damuwar gani ya kuma ce taron zai sanar da sa hannunsa a cikin bitar da muke yi a nan tare da shugaban kasar ya kuma taimaka sosai jami'an isra'ila da na palestinu sun tabbatar da cewa isra'ila ta kwace lasisin alfarma na ministan harkokin wajen palestinu jami'an sun ce an sanar da Riyad Malik na matakin da aka yanke yayin da yake koma West Bank jiya Lahadi daga tafiyar da ya yi zuwa ketare wanda ya hada da ziyarar zuwa kotun manyan laifuka ta duniya wato ICC da ke Hague. Matakin alama ce game da Isra'ila na ramo gayya saboda goyon bayan kotun ICC su binciki Isra'ila kan laifukan yaƙi da Falasɗinawa suka yi. Rasa wannan dama ta alfarma yana nufin Malik yana buƙatar neman izini na musamman yayin tafiya ƙasashen ƙetare. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da alama Jamus za ta sake saka dokokin kulle don dakile yaduwar cutar coronavirus wanda zai sa ta zama kasar turai ta baya-bayan nan da take zartar da sabbin dokokin kullan. Kamfanin yada labarai na Reuters ya rawaito cewa wani daftari da za a gabatar wa shugabar Jamus Angela Merkel zai sa a tsawaita dokokin kullan har zuwa sha takwas ga watan Afrilu. A kasar Poland wacce ake ganin ita tafi yawan adadin waɗanda suke kamuwa da cuta a rana tun daga watan Nuwambar da ta gabata. sabbin matakan sun tilasta wa shaguna da ba su da muhimmanci da wasu kamfanoni su rufe na tsawon mako uku kasar poland ta samu sabbin waɗanda suka kamu sama da dubu ashirin da shida jiya lahadi tare da waɗanda suka mutu sama da ɗari uku da hamsin a cewar jami'ar johns hopkins gabar kogin suci da ke mexico ta cika da jami'an shige da fice a wurin don tilasta bin sabuwar dokar takaita tafiya gaba ɗaya amma banda muhimmiyar tafiya akan iyakarta da guatemala da yawa daga cikin jami'an shige da ficen sun yi jerin gwano ta bakin kogin jiya lahadi suna tambayar waɗanda suka sauka akan manyan katako wanda yake ɗauke da mafi yawan masu zirga-zirga ta kan iyakokin domin tantancewa da kuma mayar da yawa daga cikin su inda suka fito amma waɗanda aka ce su koma ba 'yanci rani ba ne sun kasance ƙananan 'yan kasuwa ne a guatemala da mazauna tekun uman da suke hayin kogin waɗanda ke sayan kaya da yawa a mexico don sayarwa a guatemala ko sayan kayayyakin gida a lokacin da canji ya sauki wasu jami'an ƙungiyar taliban biyu sun faɗa wa a ranar asabar cewa ƙungiyar taliban ce ba amurka ba ta shawarta rage tashin hankali na watanni uku da ake kira rib a takaice don a samar da yanayi mai kyau na tattaunawar zaman lafiyar afghanistan kakakin ƙungiyar taliban muhammad na'im ya ce mun samar da wani shiri wanda a ƙarƙashinsa dukkan ɓangarorin da abin ya shafa za su rage tashin hankali amma wannan ba wai tsagaita wuta ba ne sai dai bai bayar da ƙarin bayani a kai ba wani jami'in taliban ya ce an jima ana tattaunawa tsakanin amurka da taliban a qatar kan shawarar da aka gabatar jiragen saman rasha sun kai hari kan sansanonin horar da 'yan tawaye jiya lahadi arewa maso yammacin siriya kusa da iyakar turkiya yayin da sojojin Siriya suka kashe fararen hula bakwai tare da jikkata likitoci sha hudu a wani hari da suka kai a wani asibiti a yankin, in ji shaidu da majiyoyin 'yan tawaye. Majiyoyin sun ce Rasha ta harba makami mai linzami zuwa garin Kwa yayin da har-haren ta sama na Rasha ya kusanci sansanonin 'yan gudun hijira da ke da cunkoson mutane da ke akan iyaka da Turkiya. An kai harin kan wata tashar iskar gas da ke kusa da garin Sarmada a lardin Idlib. amma ba a samu rahoto kai tsaye na asarar rai ba. labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka yanzu za mu shiga babin rahotanni yan makonni gabanin fara azumin watan ramadan an lura cewar kayan abinci sun fara tashin kauran zabi a jamhuriyar nijar wakilin mu a birnin kwanni haruna maman bako ya ce kamarin ya shafi gero da aka fi amfani da shi wurin yin kunu da masu azumi ke sha'awar sha bayan an sha ruwa kamar yadda wani dan kasuwa ya mini karin bayani a garin birnin kwanni bangare na abin abinci shi dama kowa sai an to irin wanga yanayi abinci yakan dan wani lokaci samun karin kuɗi duk abin da ya to kuma daga Allah sai dai a sa hannu bi a amsa dan matsala in babu abinci shi an matsala saboda ko nawa gare ka baka yata ka bide shi ka sai shi amma in kana da abin sayan shi to ka gode ma Allah ko nawa yake kai hakuri ka sai shi lokaci na mai wucewa sai dai a irin wannan lokacin dan kasuwar na cewa akan samu da dama daga cikin masu hannu da shuni 'yan kasar masu sayan hacin don su adana don sayarwa 'yan kasar kasar da sauki a lokacin azumi hasali ma sukan yi haka ne don dallashewa miyagun 'yan kasuwa masu dogon guri kaifi da mu da 'yan sakan da ke sai da hatsi da masu kawowa kan mu sa dogon guri ga rayuwarmu ganar da ake hatsi sun kara kuɗi tun da ka kaga ba ƙauye daga ƙauye in ya ka hatsi in ka sai su ɗari da goma bai bari sai ka sai ɗari da ishirin wani da ishirin ɗin ma ciya suke yi bai saidawa mu kuma nan magana ta gaskiya mu ba zuba tiyoyin hatsi muke muna saidawa amma muna da buhu amma tiya ɗari talatin suke saida ta buhu abinda ake sai da buhun hatsi a halin yanzu ana sai da jika ashirin da uku da rabi to wasu ma an ce suna sai da da hudu to me kuma yanzu in ka nemi buhun hatsin ma ba ka samu shine ma matsala to gabara farashi ya kai haka amma bai kai kusan kuɗin wanga farashin ba saboda gabara in ka tsaya ka lura kafin azumi na waɗa maka mai magana da kai cewa mun samu hatsi da sauki saboda zakko azumi hatsin an kai ta hiddu su domin har yanzu magana ga nake wada maka al'umma suna da hatsi a boye wani lokaci wasu suna ajiye hatsi sanadiyar in wanga lokaci ya kai na watan Ramadan su samu albarka Allah da albarka jama'a suna hidduwa su yi tare su sai sama mutane mu ko duk inda muka samu irin waɗannan mu ma muka yi sauki saboda mun samu sauki. Ita kanta gwamnatin kasar ta jamhuriyar Nijar ta kaddamar da sayarwa talakawan kasar abinci akan farashi mai sauki domin taya su keta lokacin rani cikin sauki a watan jiya ne dai gwamnatin ta aiwatar da hakan a wani biki da ta yi a jihar Doso Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A jihar Borno, jami'ar jihar ce ke shirin bullo da karantar da ilimin karatu da rubutu da ajami don ba da shaida akan wannan bangaren na ilimi ga waɗanda ba su samu damar zuwa karatun boko ba. Dama dai gabanin zuwan turawan Ingilishi da ajami al'ummar yankin arewacin Najeriya ke rubutu da sauran lamura sadarwa kan takarda ko allo. Daga Maiduguri ga rahoton wakilinmu Haruna Dauda biyu. Jami'ar Maiduguri mallakun gwamnatin jiha ta ce tana shirin kafa wata cibiya na koyar da harshen ajami ga malamin da ba samu damar yin karatun zamani ba amma sukan iya karatun Muhammadiya wanda hakan zai ba su damar shirin kammala karatu a jami'a. Mataimakin shugaban jami'ar Maiduguri mallakan gwamnatin jiha Farfesa Umar michael sandabe ne dai bayyana muryar amurka hakan ya ce sun lura da cewa akwai mutane da dama da kan yi karatun muhammadiya amma ba su da shaidan kammala karatu kuma ba su da wata daman samun aiki amma wannan shaidan kammala karatun zai ba su daman a dama da su kwata ba bangaren aikin gwamnati ba za ka ga mutum ne ya kore alkur'ani ya san komai da komai na fiko yana tura wheelbarrow yana sayar da ruwa a kan hanya amma kuma wannan inda a ce yana da shaidan wannan ilimin dinsa to ba nan kusa zai saya ba eh zai je har sama duk wajen da malamai za su je shi ma zai je to da yake kuma wannan al'umman mu din da kuma masalolin tsaro da sauransu iri wayannan senta din zai iya gaya mutane ga shim addinin ma ga yadda take ga kuma abubuwan da za a fara nema a duba matsalolin meye ne a koyar da wannan alkur'ani din a karatunsa da kuma aiki da shi din ya kamata a yi shi to wayannan duk za a duba ana da sa din su a cikin. To a 'yan kwanakin nan akwai wata yarjejeniyar jami'ar Maiduguri mallakar zumuncin jiha ta shiga da jami'ar maiduguri mallakar gwamnatin tarayya ko wani yin yarjejeniya ne da wannan yarjejeniyan ba sai mun biya shi jami'ar maiduguri ba za mu iya mu haɗa kai da su malaman su za su iya su zo su zo su koyar da yaran mu anan mu kuma za mu iya mu yi amfani da su facilities nasu a can jami'a don yawan amfani uh, jami'a ta jihadi to ko adadin ɗalibai nawa jami'ar maiduguri take da shi a halin yanzu ganin cewa jarirar jami'a ce eh muna da 647 wayanda suke digiri program din muna da kuma 2,100 zuwa remedial air program to shi muhim min dalibai a makaranta a jami'a shine na wanda jam ta kawo su ganin cewa jihar borno na makwabta da kasashen nijar da chari da kuma kamaru ko akwai wasu dalibai daga irin waɗannan kasashe eh, ba su da yawa don rashin abin nan security din nan yawanci akwai wanda aka ba su eh, admission din amma ba su zo sun ɗauka ba watakila dalilin wayannan masalolin tsaro yanzu aka dai wannan jami'a na ɗaukan kusa-kusai 33 kuma na shirin ƙara hada wasu kwasa-kwasan da suka da koyon aikin likitanci da koyon aikin shari'a da kuma aikin injiniyarin haruna dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. a shafa'a muryar Amurka ake sauraro daga ofishin sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan Abuja. Yanzu kuma lokaci yayi da Nasiru Adamu El Hikaya zai gabatar mana da shiri na gaba. zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taba abubuwan da ke cewa matasa tuwo a kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa za mu daura daga inda matashiya Hafsat Musa ke cewa ba daidai ba ne don matashiya kammala makarantar boko ya shiga kwambo ko jiran sai ya samu aikin gwamnati maimakon neman sana'a. Ku kasance tare da mu. Sunana Nasiru Adamu El Hikaya. gidan kayan makaranta a kayi NCE ne kayi secondary ne ka gama a poli ne ko university ne ka ce wai kai ka zauna ba za ka nemi sana'an yi ko wani aikin yi wanda za ka ci gaba ba gaskiya rashin aikin yi shine ke ƙara taɓarɓarar mana da al'umman mu ka ce wai kai ka riga kayi makaranta ne kana jin ko kunyar sana'a ka nemi wani karaman sana'a ka yi ta ba a jin kunya a sana'a duk kankantar sana'a mutum ya rike ta hannu biyu zai tallafa ma kanshi ya tallafa ma ƴaƴayen shi iyayen shi al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin zuciyar da Allah yi wa mata ko irin halin mata shine da 'ya'yansu da mijinsu ba su da ba sa yin laifi akan abin da suke a waje misali ai masu satar mutane ma suna da mata eh, su kuma ba sa so a sace yaransu ko matansu amma matan ana cewa in an samu kawai sai dai a sha jirmiya ba sa yi wa mazajen nasiha ko iyaye ba sa yi wa yayansu na duk da dai famu balaraba na ga tana girgiza kai me yasa wai kuke da irin wannan halin ne a'a to gaskiya duk wani duk mutane mata ko maza masu irin wannan halayya wannan ba halayya ne na ta gari ba ya kamata iyaye daga gidanka zaka fara tarbiyya ƴaƴanka suna ƴan ƙanana ne kar ka ce wai dan yaro ya zo ya kama ka wani labari na ƙarya ko ya haɗa ka da wani abokin zama ko wani makoci karka ce za ka ɗauki magana domin mu da muka taso a arewa mun tashi da tarbiyya ne abokin mahaifinka mahaifinka ne abokin mahaifiyanka mahaifiyanka ne wanda kai tare zama da su gida ɗaya sun zama iyayenka amma a yanzu zamanin yanzu da zamani ya taso ƴaƴayenka daga kai sai kai sai ƴaƴanka komai kai komai ka samu baka san kowa ba baka san wani a'a wani ka'a wannan dan uwanka ne wannan kai daga ƴaƴanka ne sai matanka ko kuma daga ƴaƴanka ne sai mijinka to irin wannan halayyar shi ya ƙara tabarbara mana al'ummar mu na na na a arewacin arewacin najeriya ya kamata idan mutum ya ga ɗansa ya zo masa da wani abin da bai da ka tashi ba ka samu iyayenka sun maka tarbiyya a kan shi ba to kai ma kamar ƴaƴanka faɗa a abin nan da kai bai kamata ba a yaron ka ne ya zo maka da labari wanda ka san ba za ka ɗauke shi ba kar ka ɗauke shi a a ɗan ka ne ya zo maka da labarin zai haɗa ka da wani ɗan uwanka ko da wani abu kaga zumunci shi ya ƙara abin da ya ƙara taɓarɓar mana mu ma a arewacin Najeriya rashin zumunci. domin sai ka zai ka zauna yanzu kamar da ka zauna a Abuja nan a 1999 na zo Abuja na ga haɗin kai a angon da nake da shi bisa ɗari wanda mu a arewacin Najeriya ba mu da shi a arewa me ake yi a unguwar mu yanzu idan kaninka idan kana da kani kowa matan shi ta haihu ba kai za ka ɗauki ɗawainiyar sa suna ko wani ɗawainiyar suna ko wani hidindimu na wannan wani biki ba kanin ka shi zai ɗauki ɗawainiyar ka shi ne zai sa ma suna amma ba kamar arewacin najeriya ba sai in ka ji wani barka na ji matan wani a ni ba mata ne ba matan wani ka ne ta haihu ba za ka ɗauki wannan dan uwan naka akan dan uwa ba wanda za ka yanke masa hukunci ko ka yanke ma 'ya'yansa hukunci to wannan abun ya ƙara tabarbara mana mu na hausawa ya sa 'ya'yanmu na hausawa da ba zumunci sai ka je ka kalli kabilu waɗanda kananun kabila wanda bata kai ta kawo ba sun kama juna sai ka je ai da kakan wani da kakan wani uwa ɗaya uba ɗaya da kaka ba ma ana ba a magana ma iyaye to don haka mu kama zumunci kuma mu da za mu haifa yanzu da wanda muka haifa musu tarbiya domin tarbiya ita ne gingishin komai da komai na al'umma. Mamu Balaraba kafin a ƙarshe ma dai maganar ke na ga ana ina cewa mata suna ɗaurewa 'ya'yansu da mazajensu baya saboda kuma mai suke a waje in ba dai matsalar ba a ga ba ne bane a cikin gida to za ga faɗan mata ba amma in namiji zai je ya kawo a cika sito a kawo kaji da zabi ba za su yi magana ba kullum zai fita sai dai su ce Allah ya kiyaye mai gida Allah ya dawo da kai lafiya ko kuma dan su ne Allah ya kare ka ba a bincika daga ina yake samu abubuwan da yake kawo. Eh a gaskiya fi sabilillah har yanzu mu matan arewa fa ba mu da wannan freedom din da kake tunani. Domin wata matar ma bata isa ba mata mijin ma ya saurare ta. Ya kamata mutane su gane wannan. Ina yawan faɗa. babu yadda za a yi ka auri matar ka baka shawara da ita baka bude mata baki ɗaya don wa'ansu abin da suke faɗa su ce wai ai mace za ta rena su mace ita ce kaza idan ta gano cewa kana da eh, kuɗi kana tana iya kashe ka ba gaskiya bane wannan magana ko kaɗan ba gaskiya bane sannan kar ka manta galibin yanzu maza sun fi fokasin akan su je kallon kwallo da su zauna su ga me iyalansu suke ciki to kenan ku ka gani wanda bai zauna da ni ya yi shawara da ni ya san me nake yi ba iyakaci abin da ya sani kawai ya aure ni ne ya ije ni idan dare ya dawo ya samu wajen kwana ya fake to kaga anan ma bai san ma me ya haifa ba bai sani ba saboda in kai ka tabbatar da kai uba ne na kwarai dole kana da timetable din da za ka yi wa gidanka ko me dole ne ka dawo a kan lokaci ka ga yaya ka suke bacci yaya suka tashi yaya shirye-shiryen makarantar su yake sannan idan aka zo aka ce ka biya kuɗin makaranta ɗazu na yi magana wani yaro ne karami dan shekara hudu abun kunya ubansa dan kasuwa ne amma wai in ya zo ya ce kuɗin makaranta wai sai kawai ya banza da shi daga ƙarshe naira goma aka ba yaron ina ganin mahaifiyarsa ce da yaron malamin ya kore shi ya kore shi sai cire naira goma ya bashi sai malamin ya tausaya kuma uban yana nan fa ba baya nan ba to kenan kaga anan bayan da za a yi ka haifi dan da baka so bayan da za a yi ka ringa tara mata baka san yadda za ka yi da su ba kai abin da ka sani kawai yanzu a arewa saurayi idan ya ga budurwa a dinga latsa-latsan waya daga karshe idan aka yi auren ba a wuce wata uku da wayona da hankalina da girma na ga mun iyayenmu sun tashi kai ne uba kuma za ka aurar da ɗanka kuma ka zo ka ciyar da shi ka tufatar da shi da sallah kuma kai masa harkar matarsa kuma an zauna lafiya ba wani matsala amma a yanzu duk babu wannan ku daina ɗora mata laifi mace bayan da za ta yi tana so ta taimaka mijinta wani ɗin in ba ya ga tana da kuɗin babba zai saurare ta ba magana ce ta gaskiya. a hajiya balaraba kenan musa na cali mahangi kai mutumin katsina kuma cikin matsalolin nan na tsaro yanzu jihar katsina tana ciki kwanan nan ka je gida babu shakka alhaji nasiru na je gida kwanan nan mm, to ya ga jihar take to babu shakka jihar mu ta katsina tamkar in ce ma mace mai ciki ce ba a san me za ta haifa ba domin yau za ka ji an ce abu kaza ya faru gobe ka ji wannan ya faru don domin allah jihar katsina a yanzu tana bukata addu'a kwarai da gaske dan da muna ji ne sai dai mu ji da a kawar a jihar zamfara yau gashi abun ya zo gare mu to babu shakka wani al'amari al'amari ne wanda gaskiyar magana akwai buƙatar addu'a kuma akwai buƙatar mu kanmu al'umma sai mun shigo daga ciki domin harkar tsaro al'amari ne wanda ya danganci kowa sai ya taimaka ya kamata mu al'umma mu rika sa ido muna ganin shige da bici na jama'a da suke shiga cikin al'umma shin waye ya shigo cikinmu wace bako fuska ce ta shigo ta hanyar haka ne mu za mu taimaka mu jami'an tsaro idan mun ga bako fuska mu kai musu rahoto su kuma su tsawata bincike ina ganin idan mu al'umma muka taimaka ta wannan bangaren to babu shakka alhaji nasu za a samu gyara a wannan bangare na tsaro ba mu labari ba za ka rasa watakila wasu matasa na wasu ƙauyuka da ka sani ka ji labarin sun shiga cikin waɗannan miyagun mutane ba babu shakka alajan allah na ina da irin waɗannan labarai kuma kasancewa mu mun kasance waɗanda muke hudda da mutanen domin mu al'amarin kafafen yada labarai ko ina muna nan to mukan samu irin waɗannan mutanen wanda mu ta ɓangaren mu mukan ja ko hankalin su da yi musu nasiha ta cewa irin wani al'amari da suke yi abu ne da bai dace ba domin duk sanda aka ce yau za ka jefa ɗan uwanka cikin wani hali wanda hali ne na asha to akwai buƙatar a ce ka bashi domin abu ne ba mara kyau mun nuna ma al'umma kwarai da gaske kuma irin wannan yana tasiri so amma wani matsalar da ake samu shine su tari su al'umma sukan fake da cewa babu aikin yi ne ta yawa abinda dama nake so na gano kenan wani labari ne yake sa mutum ya je ya samu bindiga ya shiga daji ya sace mutane ko kuma watakila ma a je wani gari kawai a harbe mutane wanda ba laifin da suka yi wa kowa haka kawai suna zaune a garinsu wani labari kuke ne babu shakka alajan allah akwai labarai na farko suna amfani da matasan nan suna gusan musu da hankali domin suna amfani da miyagun kwayoyi waɗanda gwamnati da dama ta raɗe ta ja layi a kansu sai sun sha waɗannan kwayoyi hankalinsu ya bushe mutum ba daraja ganin kowa kowa zai ɗau mataki a kan shi Matasa ku dakata a nan don lokaci ya mana halin nasa. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka ni Nasiru da Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron sharhin jaridun Najeriya daga bakin baban gida Jibril. da jaridar the punch na cewa wani kwamiti da aka kafa domin binciken da aka kashe kudaden makamai na majalisar wakilai za ta gayyaci babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya da sauran shugabannin tsaro na kasar domin bin bahasin kudaden da aka ce an kashe ko kuma an siyo makamai da su tuni dai kwamitin tsaro ta gana da jami'an ma'aikatar tsaro ta kasar sai kuwa hada ministan tsaro janar magashi sai kuma jaridar the guardian na cewa akalla mutane uku ne aka kashe kana aka harbi wasu jami'an sanda guda biyu a lokacin da ake kokarin shirya zaben cike gurbi a jihar ikiti a ranar asabar din nan daidai hukumar zabe a najeriya ta dage zaben wanda na dan majalisar jiha ne jami'an 'yan sanda guda biyu da wani jami'in hukumar kana hatsura ta kasa da kuma wani mai yi wa ƙasa hidima yanzu aka suna kwanciya asibiti rai kwakwai mutu kwakwai sakamakon harbin da wasu 'yan bangar siyasa su yi masu sai kuma jaridar jaridar leadership na cewa yanzu haka ana ci gaba da nuna wa juna yatsa tsakanin kungiyoyin yankin najeriya daban-daban da suka hada da na arewa da na kudanci da na yammacin najeriya bayan da wani matashi daga yammacin najeriya mai suna sunday igaho ya shawarci 'yan kabilarsa ta yarba da su bar jihohin arewacin najeriya su koma jihohin su na yammacin kasar wata kungiyar arewacin najeriya mai suna arewa youth assembly ita ma ta fitar da nata wa'adi inda ta ce a ɗiba al'umma yarba sa'o'i saba'in da biyu da su fice daga yankin arewacin najeriya kamar yarda aka umarce su domin kaucewa zubar da jini sanarwar da shugaban yankin arewacin kasar mai suna muhammad salisu dallami ya fitar na cewa ko kaɗan yan arewa ba za su ci gaba da lamuntar wulaganta yan wansu da ake yi a yankin kudu maso yammacin najeriya ba sai kuma jaridar the nation na cewa ministan lafiyar najeriya dr osage ohinare ya ce yanzu haka akwai magungunan rigakafin cutar corona guda biyu da ake gwajin su a najeriya ministan lafiyan ya bayyana cewa da zarar an tantance ingancin wayannan magunguna na rigakafi la shakka gwamnatin najeriya za ta amince a fara amfani da su ita kuwa jaridar disney ta rawaito shugaban jam'iyyar pdp uche secondos ne na cewa yanzu haka najeriya na cikin wani jirgi ne mai sarrafa kansa da kansa don haka 'yan najeriya su ci gaba da gudanar da addu'a domin sauka lafiya a cewar secondos yanzu haka abubuwa abubuwan da ke faruwa na rashin tsaro a kasar na nuni da cewa tamkar babu shugaban kasa ne a kasar babangiji jibrin murya amurka daga najeriya Sauran voa kwarai ba shakka duk inda ka an ambaci aure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Korafi daga bakin masu korafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zuna suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkatu albarkacin bakin su. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana Shawara daga bakin masu shawara. Wa'anda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kare kai narku ni Madina Dauda ke jagoranta. Lokaci yayi na sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. ma'aikatar harkokin wajen amurka da cibiyar da ke yaƙi da cututtuka ta cdc sun nemi 'yan kasar da su duba yiwuwar ɗage tafiye su da suke shirin yi zuwa kasashen waje waɗanda ba su da muhimmanci idan kuma hakan ba zai yiwu ba dukkan fasinjoji daga shekara biyu zuwa sama ciki har da amurkawa da masu takardun izinin zama a ƙasar waɗanda suke shirin shigowa amurka ta jirgin sama sai sun gabatar da shaidar cewa ba sa ɗauke da cutar covid-19 kuma na buƙatar gwajin ya zamanto an yi shi ne kwana uku kafin tafiyar ko kuma matafiyin ya gabatar da shaidar da ke nuna cewa ya warke daga cutar cikin kwanaki casa'in da suka gabata wannan shaida za ta iya zamantowa wata takarda daga wani jami'in lafiya wanda zai ayyana cewa an ba fasinjan izinin ya yi tafiya a wani taro na musamman da ma'aikatar harkokin wajen ta yi mukaddashin sakatare ayan Brownlee na ofishin kula da harkokin jikadancin amurka ya ce duk masu tafiye-tafiye su kwanda shirin cewa za su iya fuskantar cikas a balaguran da za su yi idan har wani ba amurke ya gaza samun inda zai yi gwajin cutar ta covid-19 ko ya nuna yana dauke da cutar a lokacin da zai yi tafiyar akwai yiwuwar a ɗage wannan tafiya zuwa wasu makonni masu zuwa a wannan lokaci mutum shi zai ɗauki nauyin inda zai zauna da kuma kuɗaɗen maganin da zai kashe a dalilin haka brownlee ya ba amurkawan da ke shirin yin tafiya zuwa ƙasashen waje shawara da su duba wa ɗage tafiyar tasu idan kuma tafiyar ta zama wajibi to ana buƙatar mutum ya nemi wata madogara ko ya kan dagarki ga abin da ka iya faruwa musamman na tsawaita zamansa a inda ya je darakta a hukumar cdc mai kula da sashen yin ƙaura da keɓe marasa lafiya dr mati setron ya ce an ɗauki waɗannan matakan ne don a yaƙi haɗuran da ke tattare da wannan cutar da sauran nau'ukanta a cewar setron ɓullar wasu sabbin nau'ukan cutar ya fito da wasu sabbin ƙalubale waɗanda ke janyo cikas a rige-rigen da ake yi tsakanin masu kamuwa da cutar da kuma ayyukan allurar daga kafin da ake yi ya kuma kara da ba da shawarar cewa amurkawa su ɗage tafiyar da bata zama dole ba har sai zuwa lokacin da aka shawo kan cutar ko kuma aka rubanya yi wa mutane allurar daga kafin ma'aikatar harkokin wajen amurka ta dukufa wajen ganin ta tallafa wa wannan gwamnati a kokarin da take yi na shawo kan wannan annoba ta hanyar amfani da ilimin kimiyya a cewar Brownlee wanda ya kara da cewa kasashe da dama suna ta sabunta sharuɗin tafiye-tafiyensu lura da yadda ake ci gaba da fahimtar annobar kuma domin mu kare lafiyar kowa da kowa amurka ma ta san waɗannan kasashe wannan shine sharhin muryar amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin ƙasar. Masu sauraro da wannan muka kawo karshen wannan shiri na musamman. A madadin muryar Amurka sunana Hassan Maina kaina da na gabatar sai kuma da yamma wato kimanin karfe hudu agogon Najeriya da Nijar. Abokan aiki mu a Washington DC za su shigo domin gabatar da wani sabon shirin. Kafin wannan lokacin mu zama lafiya.